kalangu studio kalangu yanayin kalangu studio kalangu yanayin shirye-shiryen studio kalangu kuke sauraro daga nan birnin yamme karfe biyar da minti talatin cip cip ga labaru da harshen hausa mai gabatarwa gunguma man ɗantani. A cikin fasarar labarun za ku ji rahoto bisa taron da kwamiti mai kula da tahiyar da ayyukan masu jagoranci ya gudanar a jiya. An kaiwa wata motar sufurin fasinja hari a cikin kwamin ɗin anzuru yankin Tilaberi za ku ji yadda lamarin ya wakana. Kaiwa Kai wa ga rijiyoyi na shayar da mado wato dabbobi na makiyayan yankin maraɗi ke fuskantar shin wato matsala wani irin hali ne yake ciki shine jigon rahoton musamman na yau amma sai bayan kun sha labaru. Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da wannan lokaci yanzu kuma a jihar zama a sha labarun dalla-dalla. A jiya ne bakwai ga watan Nuwamba kwamiti mai kula da tafiyar da ayyukan masu jagoranci bisa halin kwanciyar hankali EJS ya gudanar da zaman taron sa aji na hudu a birnin Yame. Manufar wannan zama shine bunƙasa ma'amular hulɗa tsakanin ƙasar Afirka tsakanin ƙasar Amurka da ƙasar Niger. Ga fasarar rahoton da Rahilatu Sumana ta shirya muna a kai. Tsarin aikin haɗin gwiwa na ƙasashe da ke gudanar da shirin SGI a niger ya ƙayyade fanoni uku da ke sahun gaba tsakanin abokan hulɗa na Amurka da jama'an tsaro na niger Fasalin dubaru ne dangane da tabbatar da tsaro da daidaita al'amuran ma'aikata da kayan aiki domin magance matsalolin tsaro cikin gajeren lokaci da kuma dogon lokaci, sannan da kyautata tsari da sadarwa a game da siyasar tsaro wajen al'ummomi. Tun lokacin da aka sa hannu a kan tsarin aiki a watan Oktoba na 2015, niger na daga cikin ƙasashen Afirka afirka na farko tare da ghana kenya mali nigeria da tunisia da suka taka rawa a shirin jagoranci a game da sha'anin tsaro daidai da sharaɗin da demokradiyya ta tanada a gaida asumana shi na da fassara A cikin karkarar komin ɗin Anzuru yankin Tilaberi a jiya da maraice wasu mutane da ba a tantamce ba sun kai wa wata motar sufurin zirga-zirgar fasinja hari. Mutum biyu suka samu rauni inda aka isar da su a karamar likitar Gadabo inda ake masu magani. A cewar wata majiya ta karkarar jami'an tsaron jandarmu tun jiya da dare suka kasance a gun. Ƙungiya ta dindindin mai kula da gudanar da zaɓuɓɓuka mai zaman kanta Seni a ranar uku ga watan Nuwamban nan ne ministan ƙasa ministan cikin gida Bazu Muhammad ya girka ta. Doka ta bayyana cewa mamba goma sha uku ne ta ƙumsa har zuwa ranar yau dai adawa ba su gabatar da wato wakilan nasu guda uku ba. Wani sharfi za a iya yi game da haka, Sule Aji, ƙwararren masanin al'amuran siyasa, ya muna fashin baki game da haka. Eh, Hukuma ce da aka kafa a kan tushen ra'ayi ɗaya ba a kan tushen sasantawa ba. kasancewar ta a cikin wannan yanayi hukumar zaɓe ne na iya zama ummal aba for fahimtar juna tafka ayyukan a da kuma rigingimun siyasa. A cikin wannan hali ba a zaton cewa za a gudanar da zaɓuka masu zuwa cikin kwanciyar hankali kamar yadda ake tsammani domin hukumar zaɓen ba ta samu karɓuwa daga dukkan bangarori ba. Asumana Shina ya fasarta bayanin. Wata tawagar malaman kiwon lafiya ta ma'aikatar yankin jihar Agadas da ta kai ziyara aiki satin da ya shuɗe a garin Arlet domin gudanar da aikin zura ido bisa ga cututtukan da ke kama yara sabbin aihuwa zuwa shekaru goma sha biyar ko kuma wa'anda suka kamu da cutar shan inna polio. Dr. Eme, shugaban ma'aikatar kiwon lahiyar al'umma na yankin Agadas, ya yi wa wakilinmu Usman Umaru ƙarin bayani. Bisa tsarin murkushe wata cuta da muke ce ma cutar shan inna kenan, wannan cuta yara har zuwa 'yan shekara goma sha biyar ne take kamawa. Daga inda yaro ya kamu kuma da wannan cuta ta masakantar da shi kenan tsawon rayuwarsa. Muna ƙoƙarin yin rigakahi ta hanyar shaushawa a cikin asibitoci daban-daban. Muna kuma ƙoƙarin kubuto yaran da ba su samu shaushawar ba a yayin da fagandin. Tunda OMS ta yi tsarin kawar da wannan cuta kwata-kwata nan zuwa shekara 2018. To mu ma a nan gare mu Agadas Arlit shin wannan cuta akwai ta ko babu domin mu kasance cikin shimfiɗar buƙatar da ake dibawa ta 2018. Idan aka bayyana cutar ta kawar kwata-kwata, to in ya zamanto mu a nan akwai ta lamarin ya zama shukar dusa kuma da wuya za mu samu tallafi na agazawa. Fasarar bayanin Dokta Emi shugaban ma'aikatar kiwon lafiya na yankin Agadas kuka saurara. A birnin da magaram Zandar, a jiya ne aka soma zaman taron karama mata ishirin da suka jibinci mata goma na Zandar, biyar na maraɗi da biyar na difa ƙarin ƙarfafa musu fusa'a na yadda ake safara albarkatun gona. Buƙatar yin haka ta danganta ne da babbar raɗuwa ta baza koli na ƙasa da ƙasa safam da za a gudanar ranakun 24 zuwa ga watan Nuwamba zuwa 3 ga watan Disamba 2017 a nan birnin Yame. Ga ƙarin bayani daga bakin Isaka ga mace, shugaban sashen bunƙasa ayyukan masu aikin hannu. le renforcement de la productivité des femmes artisans. kan himmar aiki na mata masu ayyukan hannu, kyautata ingancin kayan abinci na noma na jihohin, baiwa mata damar samun amfani mai yawa a lokacin safen na 2017, gabatar da sabbin fasahohi da kere-kere, samun karbuwar taron safen karo na goma ta dalilin ayyukan sarrafa kayan abinci na noma, domin safen babban buki ne na kasuwancin kayan ayyukan hannu da ke taimakawa mata, musamman masu ayyukan hannu. Akwai kwamɓala da za a shiryawa Muna fatan jihohin da aka fi sarrafa kayan abinci a cikinsu su lashe babban tukwici. Mun isa birnin kasuwancin Nijar, ranar Lahadin da ta shuɗe ne gwamnan yankin jihar Maraɗi Zakar Umaru a hukumce saka usul ɗin soma ayyukan ginin hanya ta jangan gari mai tashi daga mayayi zuwa Unwala mai tazarar kilomita goma sha hudu. Projan Pemersa ne ya zuba jarin zartar da wannan aiki, mun saurari jawabin gwamnan yankin Maraɗi. Le Projen Permersa MPZ na ɗauke da niyyar kawar da al'ummar yankin maraɗi, tawa da zandar a cikin yanayin karamcin abinci. Yana da manufa ta musamman na ƙarfafa rumbun tsimi na abinci ta hanyar ƙara bunƙasa samun albarkatun noma. Projet ta hanyar babi babinsa zai gudanar da ayyuka da dama a cikin yankin maraɗi. Taron da ya haɗa mu yau ta fuskar shi a hukumce muke saka usul ɗin soma ginin kilomita goma sha hudu na hanya mai zuwa Mwala da ya jibinci zubin kuɗi na miliyon ɗari da jika biyu da dala hamsin da biyar da tamma biyu. Ginin wannan hanyoyi zai kawo falala ta zirga-zirga kai da kawowar albarkatun noma ya kuma kyautata cinikayya na kasuwanci a cikin yanki. A takaice zai girka wa manoma buɗi zuwa kasuwanni. L'accès des agriculteurs au marché. Daga maraɗi mu dirra a adar. Minista mai kula da hilaye da muhali waziri Mamman ya kai ziyarar aiki a birnin Tawa jiya talata bakwai ga watan Nuwamba 2017. Ministan ya ziyarci wuraren da ake gudanar da ayyukan shirye-shiryen Tawa Sakola. Bayan ziyarce-ziyarcensa, minista waziri Mamman ya yi bayani kamar haka. Mun ziyarci wuraren da ake gudanar da ayyuka inda mun yi ƙididdiga tare da yin la'akari akan waɗansu ayyuka inda 'yan kwangilar sun ɗauka mana alkawari. Amma duka da haka na zo domin in gani in sun cika alkawarin da suka ɗauka. Dangance da inda aka kwana akan ayyuka, inda na ga dandamalin wajen wasa duka da yake abu ne da ake haɗawa lokaci ɗaya, kamar yadda ɗan kwangilar ya nuna mana misali a mara daɗi ba mu da wani shakku a kai. Amma da yake kayan suna bisa hanyar ba su samu isowa ba da zarar na zo ya mai zan kira ɗan kwangilar domin ya kawo muna ƙarin haske a kan lamarin. Na ganin cewa ayyukan yin wannan dandamali yana tafiya daidai kamar sauran ayyuka. Abdullahi Ansu ke tsoro muna wannan rahoto Mutari Muhammadu ya fasarta. Ranar Subdu ta ta shuɗe ne kwambalar tankaɗe da rairaye na fitar da 'yan kokowa da za su wakilci gundumar kance ya kammala wato a can garin da ake gudanar da wannan kwambalar wato 'yan kokowa 20 zaɓaɓɓu za a za su wakilci gundumar a kwambalar fitar da zakarun 'yan kokowa na yankin da za ta gudana a garin Yekuna cikin gundumar Magarya. Daraktan matasa da wasannin motsa jiki na Kance, Sule Habibu, ya yi wa Habu Sarki Sale ƙarin bayani. A wannan shekara muna da matasa da suka fice mana, amma yanzu sun dawo. Mun samu tantance ishirin amma a hukumance su goma sha shida ne ya kamata mu zaɓa. Zaɓen mutanen ishirin da muka yi don kada mu bari su tafi wani waje ne. Mun ga misali da Laminu mai dabba a lokacin da ya fice mana, ya tafi Agades aka zaɓe shi can ya lashe takobi. Akwai waɗanda suka yi tsammanin mun ki ɗauka ne don haka ya tafi Agades. A hali yanzu yanzu akwai waɗansu 'yan kokowa idan ba mu yi hankali ba za mu rasa su kamar jigo lawali langa-langa kenan za mu bi kowace hanya ce don mu riƙe jigo kada shi ma ya je ya ci takobi a ce an ƙi ɗauka shi ne a nan. A cikin gundumar eh, magarya garin Yekuwa ne za a gudanar da wannan kwambalar tankaɗe da rere na wato wakilan gundumar. Studio Kalangu. shirye-shiryen studio Kalam a Agadez. Tare da Radio Sahara. A kalan ba inda bakwai zangon FM. A Arlit. Tare da Radio Kausai. A kalan ba inda hudu zangon FM. A Ningimi. Tare da Radio Dilerem. A kalan ba inda tara zangon FM. A Kabalewa. Tare da Radio mambio A kalan ba inda tara zangon FM. A Dogon Dutse. Tare da Radio Dalol. A kalan ba da takwas zangon FM. A Walam. Tare da Radio Baru. A kalan ba inda biyar da zangon FM. A Tera. Tare da Radio Liptako. A kan lamba zango FM. A Dakoro. Tare da Radio Muryar Dakoro. A kan lamba ɗaya zango FM. An Yamai. Tare da Radio Iskut da ke Kwartagi. A kan lamba zango FM. A Madawa. Tare da Radio Sarauniya. A kan lamba zango FM. A Tano. Tare da Radio Demargu. A kan lamba zango FM. Studio Kalangu. Karfe biyar da minti arba'in da ɗaya a cikin ɗakin magana na studio Kalangu daga nan birnin Yamme yanzu kuma a gyara zama a saurari shirmu na musamman. Yawan kwararar dabbobi zuwa ga riyojin ban ruwa cikin gundumar Bermo ya tayar da makiyaya hankali a wanga lokaci ko menene dalili? Abokin aikinmu Muhammad Mamman a yankin na Maraɗi ya aiko muna da wannan rahoto. Nan da wata biyu zaka ga makiyaya sun sabko, wasu sun fito kiwo da tamaki da waki, da shakai da rakuma da shanu da sauransu kenan sai ka tarda in an zo babu wani tafki babu wata rijiya na makiya rijiya garuruwa ne za a zuwa a yi barwa tunda su ma rijiya ne ta kowa da kowa bibilika ne kenan suna da inci su zo su yi barwa sa gare shi amma dangance da su mazaunin wurin al'ammomin da suke a wurin garuruwa mayan garuruwan da suke a wurin sai sun yi barwa sun hidda in ya so da makiyaya su so su yi barruwa makiyaya sai su yi jira sai wadanda sun kare in ya so da su hau su kuma wurin jira suna karuwa tunda ba makiyayi guda bane su da yawa ne shine haka samu ma wani birijiya ta kwalhe ka ini bisa gare ta sai da marice wani bi sai da dare saboda ba haka nan ba baka yadda zaka yi ka samu ruwan da ka su rijiyoyi sai karamci mana tunda kadiba an ka ka san kadiba an ka ka sa da koro arewacin da koro ko gabashin ta duka wannan wururuwa inda makiyaya masu tumbi yawa suke bi su taho gusum su neman kiwo wannan wururuwa in lokacin makiyaya sun zo babu rijiyoyi da yawa sai ka ga gari da rijiya guda da wuya ka samu rijiya biyu ga garuruwa kuma garuruwan nan wani bi su da kansu kasa eh, na binne su sai su kware nan da nan misali ne zan dokan maka lokacin an ce maka rani yi rani rijiyoyin da kansu ruwan da kanshi na kasa ka ragewa kuma bukatar ruwa ya yi yawa kenan dole ne a samu matsala zancen asara wani ba asarar rayuka ake yi waɗanda za su yi fada su ji haka a kashin kai a samu wani gaba a dindindin tsakanin mutane duk ba da mutum ba ruwan bai ishe su ba ai masala ne ishi ruwa tana kama su ta kama su ta kama su ba su samu ruwa ba ko lokacin da in kishi ruwa ya canye ta ya canya ta sai ka ga kamin ta do wuya gare shi saboda shi kin bai da ruwa to yanzu dai alhamdulillah tunda an sake wani sabon tsari kina danganta da cewa wannan fanni za a danga shi masuloli na sha tare da kungiya mai kula da wannan fanni na ruwa kenan hydraulic su ma za su karfafa su san yawan abubuwa da bukatar da ake da shi in ya so da cewa wannan kawo wannan fuska Duka duka abin da sauka kenan a maraicen yau a madadin shugaban shirin Mustapha Mamman Sani, editar maraicen yau Adama Dawaki, Hassan Abdullahi Tawai da ya daidaita muna seti sosai da dukkan sauran abokan aiki a nan, ni gunguma man ɗanta ke muku sallama a futa lafiya.